الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يو ranar talata watan sha'aban yana da kwana 21,444 hijiriya kuma yau goma sha hudu daidai ga watan uku miladiya a wannan masallaci namu na mazaf da ke unguwar kofar ruwa a cikin birnin kano a najeriya muke ci gaba da sharhi da taliki akan hadisan kitabul ihtisam bil kitabi was sunna daga cikin littafin sahihul imam al-bukhari abi abdullah alaihi rahmatullah za mu tashi hadisi na 7300 da ɗaya a cikin babi na biyar babu ma yi kurahu min ta'ammuku wa tanazu' wal ghuluw fi ad-din wal bid' li qawlihi ta'ala ya alladhina am ya ahli al-kitab la taghlu fi dinikum an karanta hadisi biyu hadisi daya a babun yanzu zamu shiga hadisi na biyu qala imam abu abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari rahimahullahu ta'ala وانا شيني درسين اشيرين دقائكو قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق قال قالت عائشة رضي الله عنها صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه وتنزه عنه قوم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية an karɓo daga ummuna aisha Allah ƙara yadda a gare ta take cewa annabi sallallahu ya taɓa yin wani abu sana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama shay'an fatara khasafi sai manzo Allah sallallahu alaihi ya yi wato ya ba a sannu ya ɗauki abin da ya fi sauƙi a cikin al'amarin fatarakasa fi a wata ruwaya kuma a cikin musulun muslim na nabi sallallahu ala'uwa fi amri zala su salama ya ɗaura husa da rangwame da sauƙi a cikin wani lamari to akwai wasu 'yan gabade-gabade da suke ganin kai su ai kamar an yi sauƙi-sauƙi ma su kamar ya kamata a tsananta to wata anhu qaumun sai wa'ansu mutane suka ga su ba za su yi sauƙin nan da maza'ala su sama ba a wata ruwayar fabal a wacce take cikin sayo muslim ta hanyar jarir an al'amash jarir ibn abdullahi babbi daga amash suleiman ibn hiran al-kufi daga muslim daga masruq muslim ibn sabih abu duha don haka sai a wannan ruwaya take cewa fa balagha zalika nasan min ashabi faka annahum karihuhu wa tanazzu kaman dai da suka kai annabi to ai to ai mu dai mu dai zamu kara gaskiya fa balagha zalika annabiyya sallallahu alaihi wasallam sai labari isa wa annabi sallallahu alaihi labarin abin da ya faru sai manzo Allah sama kai tsaye sai ya tafi minbari kamar yadda ya saba to wannan eh, abin da ya faru shi shine manzala sama ya yi abu sai suke ganin kamar ya kamata a ce abin nan a yi ya haka a fahimtarsu to sai manzala sama ya yi hau mimbari ya yi godiya ga Allah ya ba Allah sannan sai ce ma balu akwamin me ya faru ne ya samu yansu mutane ma balu aqwamin fa khataba sai ya hauye ma balu aqwamin me ya faru ne ga mutane a wata ruwa kuma ta jarir ma balu rijalin ya ta nazzahu na shay'i shai a A ruwayar jarir kuma balagahum anni amrun tarakhasu fihi fakarihu wa tanazzahu anhu a ruwayar abu muawiya kuma yarghabuna amma rukhisa li fihi Allah ya min rangwame akan na iya yin abu kaza su kuma suna kaman suna kyamar yin rangwamen sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa wallahi inni la a'lamuhum billah na rantse da Allah na fi sanin Allah wanda ya fi sanin Allah kuma ya fi sanin yadda za a bauta masa wa ashadduhum lahu khashiya kuma na fi su tsananin tsoron Allah subhanahu wata'ala to don haka a nan watakila annabi sallallahu alaihi wasallam yana aibata musu ne a kan rena ɗaukar sauƙin idan aka ce abu guda biyu ne akwai yin sauƙi akwai kuma yin cikakke kamar misali mutum ne ya tafiya sai ya ce to ya iya azumi kuma ya iya yin azuminsa ya yin kasaru kuma ya iya cika sallarsa to kaga inda za ka yi kasaru inda za ka cika sallarka ba za ka ga cewa kasar gazawa ba ce to babu laifi amma ya za a kaga kai kasaru sai ka ce wasu ragwaye ni cika sallata zan to wannan abin da kai shine laifi ai Allah ne ya yadda a yi wannan nan وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم وإذا ضربتم في سبيل الله فليس عليكم, فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru kaga an baka dama kuma wani yazo ya ga cewa wai ai sauki ne shi baya san sauki su sun fi san su al-akhd bil azima to wannan hadisin yana nuni zuwa ga in dai aka ce wannan abun sunna ne annabi sallama ya yi to ko akwai sauƙi a cikinsa ka karɓi sauƙin wai ba sharaɗi ne na cewa duk aikin annabi sallama sai ya zama mai wahala mazala sama yakan zaɓen mana abin da ya fi sauƙi in dai ba zai zama wanda ya fi wahala shi ya fi lada ba ibn hajar yake cewa والمراد به هنا أن الخير في الاتباع سواء كان ذلك في العزيمة أو الرخصة وإن, وإن استعمال الرخصة بقصد الاتباع في محل الذي وردت أو لا من استعمال العزيمة وتؤي أنفاني دا رنغمي دا رهوسة دنير كوي دا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم a daidai inda dama kuma an rawaituwa manzon Allah ya taɓa yin ya taɓa cikawan to sai ka ce ni kuma tun da ya taɓa yin karɓar rangwamen ni ma bari in yi dan biyayya to ya fi a wala min istimal al'azima bar rubba ma kana istimal azima hina idan marjuhan kai watakila ma ya zanto ka ce ma ka cika din ma ba ma ne abin da malamai suka rinjayar ba kamar fi itimam salati fi safar kamar in kai tafiya ba wani jirgin da zai sa ka yi tafiya wai ka tokura kanka ce ka cika sallah duk imaninka da sanka da Allah ai baka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba wa rubbama kana mazmuman idza kana raghabatan an sunnah kai idan ma yanzu kai haka ne saboda kana ga kaman sunnar ba tai maka ba to zai zama ma abin da kai abin zargi ne kalmasi alal khuff ka tarki almasi alal khuffain kaman mutun ya kin shafa akan khuffi yace shi sai ya cire khuffin وأومأ ابن بطال إلى أن الذي تنزه عنه القبلة للسائل ibn battal ya ce watakila abinda su waɗannan sahabban suka yi shine mutum ne yana da mata kuma yana azumi ba su ma yana yukabbilu nisa'ahu wa huwa sa'il yakan sumbaci matansa kuma yana azumi tunda sumbata ce ta al'ada ba sumbata ce ta neman jin daɗi ba to wasu sai suke ganin su ba za su yi ba wa qala ghayruhu wasu kuma suka ce a abinda su wayannan sahabban tanazzahu anhu shine manzon Allah ya taba shan ruwa a lokacin azumi saboda halin tafiya to wasu sai suke ganin cikin sahabbai su ai ba za su sha ruwa ba su suna da karfin da za su cika azumi Ibn al نقل an al عن anna أن amma tarakhasa ترخص an-nabi sallallahu alaihi wasallam min a'zami adh-dhunub yana daga cikin manyan zunubai a ce mutum ya ga wani abu da annabi ya karɓi rangwame a kansa shi kuma ya ce wai ba ruwansa da wannan abu wannan ba ƙaramin zunubi ba ne kawai ita bin suna ba wai a wahala take ba a'a a mai annabi ya yi ko da yana da sauƙi shi ne sai malam yake cewa inji ibn hajar a cikin fatawul bari yake cewa li'annahu yara nafsuhu atqa lillahi min rasulihi wa hadha ilhadu saboda wanda ya haka kamar yana ganin yafi annabi sama ta kawa kenan kuma wanda duk ya ji aransa yana jin yafi annabi sama to wannan haƙiƙa yayi ilhadi an sabu na kira ilhadi ibn hajar ya ce kult la shakka fi ilhadi man i'taqada zalika wanda duk ya ji a cewa akwai wani aiki na takawa da shi ya fi annabi sallama san yin aikin to ya yi ilhadi wannan duk wanda ya ƙaƙidanci wannan a ransa to mulhidi ne mulhidi ko ba musulmi ba ne walakin nallazi italla bihi man ushira ilahin fil hadisi annahu gufira lahu ma kaddama wa mata aka amma su sahabban abinda isa ba za su shiga cikin garari ba saboda su ai akwai tawili su suna ga annabi sallama shi ya iya daukar rangwama dalili saboda shi ba shi da laifi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara mu kuma da ba a ce bana gufira lana ma taqaddama min na ba wa ma ta'akhkhara to mu kan gaskiya ya dace mu mu tashi mu mai wahalar dan mu samu mu ma a gafarta mana zanuban mu su tawilin da suka yi kenan to sai waza Allah ya zo ya jatta musu أي فإذا ترخص في شيء لم يكن مثل غيره ممن لم يغفر له ذلك فيحتاج الذي لم يغفر له إلى الأخذ بالعزيمة والشدة لينجو فأعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه وإن كان غفر الله له لكنه مع ذلك أخشى الناس لله وأتقاهم فمهما فمهما فعله صلى الله عليه وسلم من عزيمة ورقصة فهو فيه غاية التقوى والخشية شاء الله صلى الله عليه وسلم يقول ضد cewa an gafarta masa to in ya dau mai rangwama to daukan mai rangwamin akwai kure maleji da kura a daka wajen takawa don haka ba wani dan adam da ya isa ya aikin takawar da ya kai irin na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to sai ibn hajar yake cewa lam yahmilhu التفضل بالمغفرة على Qiyaman, الجد في العمل قياما بالشكر أي إنك sai ka ga. wai don an gafarta masa zunubai wanda ba ma shi da su amma da zai yi ma da an gafarta masa wannan ai bai hana annabi sallama kuma ya sake zage dantse ba a matsayin godiya ga Allah ko suka ce ya rasulallah ba Allah ya gafarta maka zunubanka ba ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar sai manzo Allah ce afala akunu abdan shakuran har sai da aka saukar masa da yi ha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa إن هو آه، إلا إلا إلا إن هو منين ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تو ومهما ترخص فيه فإنما هو للإعانة على العزيمة ليعملها بنشاط وما كان ولد قبل ما أسوأ أو رنغمي أتنسى تو شرن cika shirin tafiya zuwa ga cikawar ne a cikin nishadi tunda in kana tafiya sai kai ƙasar, kuma kai jami'i ka haɗa tsakanin aza da la'asar a halin tafiya ai kai suna, watakila wannan zai baka sauƙi da damar in tafiyar taka ta alkhairi ce ka yi ta a yadda Allah subhanahu wa zai so وأشار بقوله أعلمهم إلى القوة العلمية وبقولهم أشدهم لو خشى إلى القوة العملية متين ينادى وتا داما قداجي shine شيني بطولة كتا capacity akwai dama ta aiki akwai dama ta sani to yawanci aiki yana biye da sani ne amma ba lazimi bane na sani a ce sai ya haɗu da aiki mana yanzu duk mota za ta tafi ba man fetur eh amma dole in aka samu man fetur sai an nemi mota an sa mata ba dole ba ne za a iya zuwa janareta za a iya barin ta ajiye shi zuwa wani lokaci ma'ana za ka iya yin ilimi kuma ka iya yin aikin amma dai shi aiki dole yana tafa da ilimi ne sai ka san abin da za ka yi sannan ka ci gajiyarsa to da yawa akan samu malamai wanda suke da alkuwal ilmiya kuma sai su zo su zama fitsararru sai su kisi aiki da ilimin sai san zuciya ya shiga to don haka in za ka roƙi Allah Allah ya taimake ka ya baka ilimin kuma ya baka damar aikin حديث أبلاي أم عمر أبلاي أم عباس اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول بي بيننا وبين معاصيك كاغا قوة عملية كنا ومن طاعتك ما تبلغنا به جنة قوة عملية كنا ومن اليقين كاغا أنزو قوة علمية ما تهون به علينا مصائب الدنيا Thank you. والله تعالى أعلم تولنا wannan shine abin da hadisi yake koyarwa عمر بن imam al-bukhari haddathana umar ibn hafs أبو حفص الكوفي النخعي قال حدثنا أبي شيني حفص بن غياث ابن طلق أبو عمر النخعي الكوفي القاضي قال حدثنا الأعمى شيني سليمان ابن مهران أبو محمد الأسدي الكوفي الكاهلي الأعمش عليه رحمة الله عند أريد 145 عند بيركو لتقص قال حدثنا مسلم مسلم شيني ابن صبيح الحمداني أبو الضحى الكوفي العطار المتوفى سنة مئة ثقاني عن مسروق وهو مسروق ابن الأجدع ابن عبد الرحمن الهمداني أبو عائشة الوادعي الكوفي القاضي عليه رحمة الله إذا قد من يمن ينتهي أي يا رسع أغرون كوبا يا rasu a garin wasit shekara ta 62 ko da uku ko 73 masarok ibn al-ajida قالت عائشة عائشة إتتي أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر بن من أبي بكر الصديق ابن أبي قحافة بن عامر ابن عمرو ابن كعب بن سعد بن تيم بن مرة ابن مرة ابن كعب ابن لؤي بن غالب القرشية التيمية المكية المدنية النبوية albakariya radiyallahu anha e, matar annabi sallama wacce tafi kowa yawan hadisai a cikin mata ta biyu a yawan hadisai a gaba ke ɗaya sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam wacce Allah ya kubutar da ita tun daga saman saman bakwai sakamakon batanci da makiya Allah suka yi mata ta rasu shekara ta hamsin da bakwai wannan hadisi من جاء بالليكي كويرا الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مقاتل مقاتل حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا وكيع النافع النافع بن عمر عن أبي مليكة عن ابن أبي مليكة قال كاد الخيران أن يهلك, أن يهلك أبو بكر وعمر لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني تميم أشار أحدهما بالأقرع بن حادث التميمي لي أخي بني مجاشع وأشار الآخر بغيره فقال أبو بكر لعمر إنما أردت خلافي فقال عمر ما أردت خلافك فارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت يا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي الآية إلى قوله عظيم قال ابن أبي مليكة قال ابن الزبير فكان عمر بعد ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه كأخ إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه كأخي السرار لم يسمعه حتى a sai imam al-bukhari Allah ji kansa da rahama ya kawo wannan hadisi wanda hadisin hadisin ibn abi mulaika ne Allah ji kansa da rahama yake cewa kadal khairani an yahlika halaka an ya halaka halaka ya halaku ana halaku wa na salihun to ya ce mafiya alkhairin mutane guda biyu abubakar da umar wata rana saura iris shiga cikin halaka saura iris shiga cikin halaka me ya faru suka kusa su shiga halaka abin da ya faru shine lamma qadima ala nabi sallallahu wafdu min wafdu bani tamim lokacin da wafdu bani tamim suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama wafdu bani tamim sun zo ne a shekara ta tara bayan hijira lokacin mazala sallallahu alaihi wasallama ya ci maka da yaƙi kuma dama khaibar tuntuna an karɓe ta bayan fatu maka kuma yaje je ya ci hawazin ya ci banu sa'ad ibn bakar ya ci kusan duk ƙabilun nan to gaba ɗaya sai labari sai tsoro ya shiga cikin zukatan larabawa sai suke ganin cewa to gaskiya kawai abin da zai yi Tunda mutanen nan dangin sama sun gaza su ci nasara a kansa ma haƙura kawai mu bi shi wasu kuma saƙon musuluncin ya ita zuwa gare su sakamakon 'yan karafka da waɗanda suke zuwa jin sun gamsu magana tsoro kuma yanzu ta yayi to sai aka dinga naɗa delegate na ƙabila sai ta taso gaba ɗaya ko ta taho da wakilanta sai su zo da adam sallama wasu sai su zo su musulunta wasu kuma sha suke mu je mu jarraba shi mu gani in mun jarraba shi sai mu musulunta to banu tamim tamimawa ba lokaci da na muku bayanin suwaye mimawa kabila ce ɗaya daga cikin min a'azami qaba'il al'arab arab to sai suka to karkashin jagorancin banu darin wajen annabi sallallahu alaihi wasallama domin su gwada shi wai in ya ci gwajin sai su musulunta suka taho da mawakinsu da mai musu hudu ba to fa shine wai an zo gumurzu to da yake daga ƙauye suke suna shigowa tun daga bayan gida suka fara wa annabi sallallahu alaihi wasallam kira ya muhammad ukhruj alaina fito fito fito mun zo ga mun zo yana ɗakin zainab a lokacin wannan magana sai ta tsata wa manzon Allah samare to wani abu da suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai bai ji daɗi ba sai Allah ya saukar da ya allazina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi wattaqullah inna Allaha samiun alim ya ku mu'minai kada ku kuskura ku yi riga malam masallaci ko Allah da manzansa ga abin suka ce ku kuma ku shiga gaba ku huce inda Allah da manzansa suka tsaye da ku ya lazina amalu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi to abin da ya faru shine a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bakin suka zo to kisoshi da yawa sun faru daga cikin kisosin da suka faru akwai hadisin da Imam al-Bukhari ya rawaito shine wannan hadisi daga shi ibnu abi mulaika din Allah ya ji kansa da rahama Allah ya ƙara yadda a gare shi wanda shi ibnu abi mulaika tabi'i ne mukhadram ya ya riski lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam amma sai daga baya ya musulunta amma ya rayu da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kai mutum 80 sunansa kuma abdullahi ibn ubaidillah ibn abdullahi ibn abi mulaika alkunyarsa kuma ita ce Abubakar, ya rasu shekara ta 117 ko 118 tabi'i ne fiƙa to shi ibn abi mulaikan yake cewa wato an ɗan samu takaddama tsakanin sayyidina abubakar da sayyidina umar lokacin da su banu tamim ɗin suka zo sai ya zanto a ɗaya ya nuna akra ibn al-habis ko ibn habis at-tamimi al dan uwan banu mujashe ɗaya daga cikinsu kuma ya nuna wani daban wanda ba akra ibn habis ba to wayannan mutane guda biyu da al'akara ibn habis al'akara din mai kora kenan laƙabinsa ne amma sunansa tiras ibn habis ibn iqal al-mujashi'i ad-darimi at-tamimi to shi sai na umar ne ya nuna aqra fa ashara ahaduhuma shi Umar Allah ya ji kansa da rahama Allah ya kare yadda a gare shi shi ya nuna aqra ibn habis kamar yadda yazo a cikin wata ruwa innal aqra ibn habis qadima ala nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala abubakar ya rasulullah ista'milhu ala qaumihi bayan sun musulunta sai sai sai na abubakar yace ya rasulullah wannan aqra yana da alamar shugabanci a bashi ya zama shine shugaban mutanansa sai umar ya ce la tatta'alilhu ya rasulallah a ya rasulallah ba za a bashi ba saboda shi kuma umar akwai wani abu da ya gani wa ashar al-akharu dayan kuma sai ya nuna wani daban ko kuma wa shi ashar al ahaduhu ma وفد أشار abin بالأقرع بن حابز وأشار الآخر بغيره sai ce a shi yana ganin ba shi za a sa ba wani za a sa to waye wannan wani ibn abi mulaika kamar da ibn juraj ya rawaito daga wajensa cewa shine alƙaƙa ibn ma'abad ibn zurara shi ma addarimi taimi shi sai na umar yana ga wannan za a ba shugabanci to sai zan abubakar ya faɗa umar ma ya faɗa sai zama sun daga muryarsu a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam to faƙala abubakar da umar sai sai ana abubakar ya kalli umar ga manzo Allah na ce inna ma aratta khilafi kai kana so sai ka saba min ne ko sai umar ya ce ma arattu khilafaka ni ba saba maka na zan ba saboda a lokacin inda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba wani wanda ya rage da girma kuma sai manzan Allah sai kuma wanda manzan Allah yana shi yasa sai na Umar a lokacin shi yana so ya yi abin da zai zama ya taimaki addinin Allah sai yake ga kamar naɗa wannan shi zai fi ƙarfafa addini shi kuma abubakar yana ganin shi kuma naɗa wannan shi zai fi ƙarfafa addini a lokacin abubakar baya kallon umar addini yake kallo umar ma baya kallon abubakar addini yake kallo to amma kuskuren da suka yi sun ɗaga murya a gaban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam فنزلت في الله يتوكد دورنا آية فارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت يا أيها الذين أم لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم سأكتوكد ورنا آية ya ku wanda ku imani kar ku daga muryarku ta zama sama da muryar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma idan za ku yi man magana kar ku dinga yi a bayyane kamar yadda kuke bayyana wa junanku a ku shigar da ladabi ku sassauta muryarku ta yadda duk wanda ya ga yadda kuke mai magana zai gane cewa kuna shayinsa kuna girmama shi kuna mutunta shi in ba haka ba ayyukan ku sa ɓaci ma ba ku sani ba ka je ka gama wahalarka amma kai wa manzara sun rashin ladabi ba ka da ladan komai wannan fa ana gaya wa mafiya tsarki mafiya ibada mafiya imanin al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam al-itlaq abubakar wa umar qala abu mulaika abu mulaika yake cewa qala ibn zubair ibn zubair yace fa kana umaru ba'du to tun daga ranar nan sai na umar lam zalika an abihi yani ababakar idan muka duba a cikin isnadin ruwayar anan a cikin wannan babin tunda bukari ya kawo a cikin kitabu tafsir babu suratul hujurat sai sai qala ibn zubair abdullahi ibn zubair kenan Ah, Allah ya ƙara yadda a garshi Allah ya ci kansa sannan ya kashi a cikin al-Ittisam bil kitabi wa sunna anan kenan shine sai yake cewa qala ibn zubair sai ibn zubair yake cewa walam يذكر zalika an أبيه a أبا bi ce wannan ya ji daga wajen mahaifinsa ba kakansa kenan shi yasa ibn hajar a cikin fatawul bari yake cewa haka za fasala baina qawlihi fakana umar fi hadhihi riwaya wa baina qawlihi idha haddatha bi hadhihi aljumla wa hiya lam yadhkur an abihi wa akharaha fi riwayati almadhiya fi alhujurati wa lafdhuhu fa ma kana yasma'u rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam hatta ولم kurzalika ذلك عن أبيه shi ibn zubair ɗin bai ce ya ji wannan maganar daga wajen sai abubakar ba ko daga wajen babansa ba amma dai ya tabbatar da umar allah ya kare da a gare shi daga ranar in zai magana da annabi sallallahu alaihi wasallama baya daga murya idza haddasa bi hadisin idza haddasa annabi sallallahu alaihi bi hadisin to haddasahu ka akhi sirar yana masa magana ne kamar wanda yake masa rada lam yusmi'uhu ba kasafai ma manzo Allah sama bai cika jiyar da annabi sama magana ba hatta ya tafi ma wuce manzo Allah ce ne kace ne Umar saboda tsoron kar ya je daga murya volume din ya fi volume din da Allah da manzansa suke so dole sai yayi kokari ya tsaya daidai inda Allah da manzansa suke so a tsaya an gane ko shi ibn abi mulaika din ya ji daga abdullahi daga ibn zubair shine abdullahi ibn zubair ibn al-awwam ibn khuwailid abubakar al-qurashi al-asadi al-makki to wannan hadisin mun ji abin da yake koyarwa kuma mun ga a zahiri gashi manyan mutane irin abubakar da umar sun ɗaga murya a gaban annabi zama amma ga abin da ya sauka na aya to kuma ina ga wanda ba su don haka yanzu ko hadisi ake karanta na annabi sallallahu alaihi wasallam iyaka wa iyaka ka dinga surutu da magana saboda tsoron je ka daga muryarka a daidai lokacin da murya annabi sallallahu alaihi wasallam saboda lokacin ake karanta ai maganarsa ake karanta zuciyarka ta dinga hararo maka kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan yana magana hadisin ya ce haddasa muhammad ibn muqatilin almirwazi abu hassan al-baghdadi al-fiqa ya rasu 226 ala haddasa waki ibn jarra ibn malih ibn adi al-ru'asi abu sufyan al-kufi al-asbahani 197 ya rasu hannafi ibn umara ibn abdullahi ibn jamil al-qurashi abu al-qurashi al-jumahi wanda shi ma fiƙa ne ya rasu 169 عن عن ابن أبي مليكة شيني عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة الأحول القرشي أبو بكر التيمي المكي وابن الزبير شيني عبد الله بن الزبير ابن العوام ابن خويلد الأسدي القرشي المكي sahib ah, rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ibn zubair an haife shi a lokacin kafin wasu annabi sallallahu alaihi wasallama da kada قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته مروا أبا بكر فليصلي بالناس مروا أبا بكر فليصلي بالناس مروا أبا بكر يصلي بالناس قالت عائشة قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فمر عمر فليصلي فقال مروا أبا بكر فليصلي للناس فقالت عائشة فقلت لحفصة قولي إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليسل للناس ففعل ففعلت حفصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنا لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليسل للناس فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا an karɓo daga ummuna aisha radiyallahu anha Allah ya ƙara yadda a gare ta take cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa ala'ali wa sallama ya faɗa a lokacin da ya rashin lafiya ya ce muru a babakar falisalli bin nasu ku je ku sa abubakar ya ja mutane sallah wannan mun yi bayani mai tsaho akan wannan kusan kwana biyar sai na abubakar yana jan mutane sallah a ciki akwai ranar da maza'ala su salama duk ya iya fitowa saboda abin da ya sa maza'ala su ma ya tashi zai fito sallah kun san ya yi kwana tara yana rashin lafiya tun da ran da ya fara rashin lafiya kullum ci gaba jikin yake to lokacin da jikin ya tsanani sai mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce a ebo masa ruwa na rijiya kaza da kaza da kaza aka ebo masa aka ya ce a watsa masa aka watsa masa ya ɗan ji daɗi yana tashi zai tafi sai ya faɗi ya suma da ya farfado ya ce mutane sun yi sallah aka ce a ce to a watsa mai ruwan sai da aka yi so uku yana yunkurin tashi da ya kasa sallallahu alaihi wasallam ya ga ba zai iya ba sai ce kusa abubakar yawa mutane sallah to shine ya faɗi wannan magana sai Aisha ta ce inna Abubakar za qama fi maqamika lam yusmi'in nasa min al a wata ruwaya inna Abubakar rajulun asifun Abubakar mutum ne mai yawan kuka la yamliku dam'ahu da ka sa umar ya yi Wani hadisi bukari ya kashi a cikin kitabul azan babu ahalul ilmi wal fadli ahqqu bil imama babin da yake nuna wanda suka fi karatu da wanda suka fi fifiko a cikin mutane su fi kamata a limanci in kun zo kun haɗu malamin ku wanda ya fi kowa a cikin ku shi ya kamata ku kaddamar ya muku limanci saboda haka a nan sai na abakar ya fi kowa ilimi a cikin sahabbai kuma ya fi kowa falala sai maza Allah ya ƙara maimaita maganarsa muru a babakarin lilin linnas na na yi share da ta ga ta yi ta yi ba ta samu nasara ba ita kuma ba ta so yau a ce mahaifinta ya tsaya inda ba a san wa zai so abubakar a wajen da annabi ne yake tsayawa kuma annabin yana da rai sallallahu alaihi wasallam ai kowa zai ji dama dai ba kai ko fa sallar juma'a ce fa in ka taho sallar juma'a kai a ranka wani kake so yayi limanci ko a harami ne watakila ma ka lissafa ka gano cewa liman wane ne yau zai salla kawai sai ka zo ka tarar da ba shi bane sai ka tarar da wani liman din ai wannan liman din a ranar nan ko bai tsawaita ba sai ka ji ya tsawaita kawai sai ka jiran ka diya, ɓaci kai ba shi kake so ba to yanzu inda ɗan liman ɗin nan zai gano baka so shi ba zai ji daɗi ce yanzu babana ne ya tsaya inda ba a san sa eh to saboda ba shi ake so ba akwai wanda shi ake so a wurin ba a same shi ba to ita na Aisha ga zafin rashin lafiya nan sama kuma ba ta san babanta mutane su dinga cewa da ma bai tsaya ba sai ta ga gwanda ta juna wa sai Umar Allah ya ƙara da a gare su baki ɗaya sai ta je wajen hafsa ita kuma hafsa ta gano hikimar aisha ba sai ta ta ga ah to aisha rafi ne ma ga mahaifinta sai ta ce to da Allah da za ki yadda a yi haka sai hafsa ta je ta samu manzan Allah sallama sai ta gaya masa manzan Allah sallallahu alaihi sallama shi kuma sai ya kara cewa ku je ku sa abubakar yi wa mutane sallah shin ku ba ku ne ‘yan uwa mata ‘yan uwa mata mutanen annabi Yusuf ba wanda kuka so ku tirsasa shi akan abin da ku kuke so ba akan abin da ya kamata ba muru a babakarin bin linnas ku je ku ce da abubakar ya zo ya mutane sallah hafsa sai ta ya ɓaci bata so abin da ya fara ba sai take cewa ma kunti li usiba minki khairan qab ni dai ke dai wallahi ban da wuya wani abu na ke zame min alheri ibn hajar ke cewa hafsa ta faɗi haka li anna kalamaha sadafa al marrata salisa min al muawadati domin aisha ta faɗi na farko manzala bai ce mata komai bai ce kawai muru a babakar ta faɗi na biyu muru a babakar sai hafsa ta zo ta faɗa ta taka sahu to kaga ita kan ai bata faɗo a daidai ba sai ta ce don haka ma kuntu li usiba minki khairun khairan qat sai yake cewa فلما أشار إلى الإنكار عليها بما ذكر من كونهن صواحب يوسف وجدت حفصة في نفسها من ذلك لكون عائشة هي التي أمرك ذاك دولة جاهوش عائشة تند إتتي ولعلها تذكرت ما وقع لها معها أيضا في قصة المغاثير ومعاثير kuma dama ai an taɓa yin haka <laughs> ita da na aisha suka wuka yau na aisha ta gaya musu ga yadda za a yi akan istar zaman da maza Allah yake a ɗakin mariya tana kawo masa wani abu yana sha ƙarshe aka shirya yadda za a yi wa annabta sama kuma ta zo ta tashi hafsa ta ƙara da ruftawa ciki da Allah ta tuna wannan ta ce ke dai duk sanda za mu zo mu shirya filan da ke sai na faɗa ciki ni ba wani abu da za ki shirya min in samu alheri a ciki wannan kuma yana nuna dai ɗan adamtaka ta ɗan adam to anan mahallin shahid shine duk abin da manzo Allah kuma yake so a yi shi ya kamata a yi shi ya kamata kowa ya yi hakuri ya sallama ya mika wuya domin annabi sallallahu alaihi wasallama ai yana sane ya ce ai haka Umar zai iya dan iyawa amma ba shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna ba da aka dole a takaitu akan a wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya nuna Allah ya sa mu dace to sai hadisi na gaba da Imam al-Bukhari ya kawo ala rahimahullahu ta'ala ko kuma wannan kamar ba mu yi dirasar sinadin wancan hadisin ba ya حدثني قال حدثنا isma'ilu shine ibn abdullah ibn abi uwai in yi itlaq isma'il a farkon isnadi abin da yake nufi kiran abu abdullahi al-asbahi al-madani shaykhul imam al-bukhari wa ghairihi ya rasu 226 qala kuma dalibin malik haddathana malik ibn anas abu abdullah malik ibn anas ibn malik ibn abi amir ibn amr ابن الحارث ابن غيمان ابن قفيل ابن عمرو بن الحارث الأصبحي الحميري أبو عبد الله المدني الفقيه إمام دار الهجرة صاحب الموطأ قال عن عن هشام ابن عم آه، عن هشام ابن عروة هشام ابن عروة بن الزبير القرشي الأسدي المدني أبو المنذر هشام يارس قريد عرب عنده عن أبيه وهو عروة بن الزبير ابن العوام القرشي الأسدي عن عائشة رضي الله عنها قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء ويمر العجلاني إلى عاصم بن عدي فقال أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتل فيقتله أتقتلونه به سل يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها فرجع عاصم فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل فقال ويمر والله والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم فجاء وقد أنزل الله تعالى القرآن خلف عاصم فقال له قد أنزل الله فيكم قرآنا فدعا بهما فتقدما فتلاعنا ثم قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها ففارقها ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها فجرت السنة في المتلاعنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروها فإن جاءت به أحمر قصيرا مثل وحرة فلا أراه إلا قد كذب وإن جاءت به أزحم أعين ذا اليتين فلا أحسب إلا قد صدق عليها فجاءت به على الأمر المكروه sai imam bukhari ya kawo wannan hadisi a nan kamar da ya kashi a cikin kitabu tafsir suratun nur babu qawlihi ta'ala wallazina yarmuna azwajahum ibn majah ya rawaito shi a cikin kitabu talaq imam ahmad ya rawaito shi a cikin musnad sahal ibn sa'd as-sa'idi ta hanyar sahal ibn sa'd ibn malik ibn khalid الصاعدي أبو العباس الأنصاري الخزرجي المدني yake cewa sahal yake cewa wata rana waimirul ajilani ya zo wajen asim ibn adi wannan da waimir da asif ibn adi duka sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama to me zai faru sai ku a afwan shi waimir ya je wajen asim ibn adi sai ce ara aita rajulan waje da ma'amra'atihi rajulan fayaqtuluhu a taqtulunahu yanzu mutum ne ke tubus da matarsa tana zina da wani mutum ya fusata ya kar wannan mutumin da yake zina da matar kuma ba sai kuce za ku kashe shi haddi ko sai ce ya salli ya asimu rasulallah sallallahu ala'uwa da Allah ka je ka tambayi min maza Allah game da wannan mas'ala sai asim ya tafi fasa alahu sai ya tambayi maza Allah sallallahu fakari hallabi sallallahu wani masaila wa aba sai maza sa bai ji daɗin wannan fatawa da aka yi masa ba kuma ma har ya aibata wannan fatawa ya za ku yi kudin ga zuwa kura tambaye irin abubuwa haka to faraja asibin fa akhbarahu anna nabi sallallahu kare hal kariha saboda maza Allah sallallahu ya ɗauka ko wata wani abu ne aka suranta shi bai faru ba sai ce to gashi dai abin da ya faru maza Allah bai so ma aka yi wannan tambayoyin ba faƙala uwaimir sai uwaimir ya ce cewa wallahi la'atiyan nan nabiya sallallahu alaihi wasallam na rantse da Allah sai na je wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama na tambaye shi da kaina فجاء وقد أنزل الله تعالى القرآن خلف عاصم أشي عاصم ينا جوية بي bai sai بي سي الله يتوكد آية سورة النور إن الذين يرمون إن الذين يرمون المحسنات والذين يرمون المحسنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن غضب أن غضب الله عليه أن لعنة الله عليه إن كان من الكافرين الكاذبين ويدروا أنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن لعنة الله عليها أن والخامسة أن لعنة الله عليها كو شيشان أن أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين أن سوكد والنقايا faƙala lahu sai maza Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce masa ad an zalallahu fikun ƙur'anin to ai Allah ma ya saukar da ayar ayoyin ƙur'ani game da matsalarku fada'a bihi ma fatala ana sai maza Allah sallallahu ya ce aje a gaya wa matar ta zo ga ta ga mijin sai suka zo suka yi li'ani shine ya zo ya rantse da Allah su hudu akan cewa da gaske ne ya kama ta tana zina in yi hudu to a cikon ta biyar din ya ce in har bai kama ta ba tsinuwa Allah ta tabbata a gare shi in haƙar ya yake ta yanzu shi kenan in ta yi shuru za a yi mata haddi a kashe ta haddin zina idan kuma tana so tabbatar da kanta to abinda zai ije mata wannan haddin wa yadrawa an hal azaba shine ta zo ta rantse so hudu ta ma cewa ƙarya yake wallahi ƙarya yake bai ganna ina zina ba ko ban yi zina ba ko ɗansa ne ko cikinsa ne wal khamisata a rantsuwa ta biyar din kuma anna ghadaballahi alaiha fushin Allah ya tabbata a gare fushi ya fi fadi fiye da la'ana domin ko saboda ita ce mazinna ita aka fi zatan tunda ita aka yi ƙara in kana min sadiki sadiqin to sai suka zo fatala ana suka zo suka yi li'ani to bayan sun yi li'ani sun gama fala ana bainahuma manzo sama ya jagoranci wannan rantsuwar ta li'ani fa uwaimi sai uwaimi ya ce wallahi la in wallahi la biha laqad kadhabtu alaiha la'inin in talaqtu biha wallahi ya rasulullah in ce ma zan tafi da ita gida mu ci gaba da zama da ita la in talaqtu biha to faqad kadhabtu ala nafti. ko haka ne haka ne ko ko kuma na karanto muku na kitabun li'an inni. ne amma na kitabu alaiti bil kitabi wa sunna sai yake cewa in amsa yake cewa kazabtu alaiha ya rasulullah in amsaftu in amsaftuha in nace zan ci gaba da zama da ita wallahi na ƙarya ba zan iya zama da ita ba tunda shi ya ga abin da ya gani fa faraqaha wa lam ya'murhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam faraqaha fa zalla bai ce masa kuma ba shi da kansa yace to ya sake ta dama kuma ko ya furta ya sake ta ko kuma shi alkali ya tabbatar da saki tsakaninsu shi kenan saki ya zama har abada fajarati sunnatu fil mutala'inin to shikenan sai zama ma sunna ce duk waɗanda suka yi li'ani ba a barin wajen sai an nasanta saki wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake cewa unzuru kulura fa'in ja bihi ahmara ƙasiran idan har ta haihu idan har ta haihu sai don ɗan ya zo ƙasiran gajere misalal waharati kamar ahmar ja misalal waharati kamar kulɓa an gane ko? ni ne ce cewa kulba ne ya take kamar tsaka take ko to ita ce na'am eh, eh tafi ku tafi tsaka girma amma ita haka take a ƙasa ko to ita ce to misla misla waharatin fala arahu illa qad zaba. in har ta zo da shi ja gajere mai kama da yanayin launinsa launin kulba to lallai ƙarya ya mata wa in ja'at bihi ashama idan kuma ta zo da shi baki a'yana me manyan idanu za'iliyataini me manya-manyan kuturi da mazaunai fala ahsibu to ni dai a zatona ba wani abu nake so illa qad sadaqa alaiha cewa da gaskan tayi zina to anan me aka fi so ya faru gwanda da a ce ba ta yi ba din a ce ya mata kajafi to sai mai ruwa ya ce faja'at bihi alal amr al makruh kaddara ta riga fata sai gashi ta haifi ɗan a yanayin da ba a so din tabbas ta yi zinan ke. to wannan muna karatu akan abin da shafi li'ani a karatu a littafin bulugul maram da aka ba za mu tsawaita numfashi ba akan dogon bayani game da wannan ah, amma dai ma'anar ta fito fili cewa duk abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi to shine abin yi kuma ba a san at-ta'ammuq wat-tanattu' fi din fa innahu bid'ah قال رحمه الله تعالى حدثنا آدم شيني آدم ابن أبي إياس أبو إياس شيني عبد الرحمن أبو الحسن العسقلاني الخراساني شيخ الأئمة شيخات أيبيد الإشرينية عن ابن أبي ذئب شيني محمد ابن عبد الرحمن ابن المغيرة ابن الحارث ابن أبي ذئب أبو الحارث القرشي العامري المخزومي المدني قال حدثنا الزهري محمد بن عبيد مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زورة بن كلاب الزهري القرشي أبو بكر المدني الحجازي عن سهل ابن سعد الساعدي سعد ابن سهل ابن مالك ابن خالد ابن ثعلبة الساعدي أبو العباس الأنصاري الخزرجي wannan shine isnadin wannan hadisi Alal imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, ta'ala to lokaci ya kare ko sai yana gaske mu dakta anan hadisi na biyar. da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda kuma muka yi kuskure Allah ubangiji ya fi mana sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ina ganin kaman kenan za mu dakata da karatu wannan karatun sai bayan sallah saboda za a yi zaɓe ranar asabar wanda kuma ah, shi zai ranar asabar zai zama saura abinda bai huce kwana biyar ba ai azumi ko azumi ya kama ko ko shida to kaga in ya zama asabar ne lahadi litinin saura kwana biyu wannan kuma ma ɗan huta mai shirye-shiryen tafiya wurin tafsiri insha Allah tabaraka wa ta'ala ah, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mana dawowa lafiya Allah kuma ya karba ayyukan mu gabaki daya Allah ya ba mu ilimi mai amfani Allah ya amfana da mu kuma da abin da muka sani Allah ya mana zaɓin shugabanni na gari wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina wa alihi